صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بركة مدار حكا Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da guzurin hanya da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina kun san

sannan a shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sai kuma a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin yana da shi a matsayin firaministan kasar musulmi ya samar da wani tsarin shigaba na kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ya shiga a cikin kasashen afirka da kuma yadda ya shiga yakin duniya na biyu inda ya kasance tare da bangaren jamus da kuma murkushe masu adam kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta da da arba'in biyar sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zarta da shi ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru sittin da biyu a duniya da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 90 kasa suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan oktoban shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban kasar turkiya bayan faduwar daular usmaniya a karshen yakin duniya na ɗaya kafin haka dai daular usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa a shekaru goma sha biyar da ya yi a kan iko a ƙasar turkiya mustapha kamal ya yi kokarin shafe alamun addinin musulunci da kuma gurbin su da al'adun turai amma wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa shekara ta 1938 kashi 99 cikin dari na mutanen ƙasar turkiya musulmi ne sannan kuma tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 labarin duniya da farko ga kanunsu. rasha ta gargadin cewa da akwai wari yin yaƙi gaba da gaba da ƙungiyar nato tare afirka ta yi maraba da taron majalisu biyu na ƙasar libya an kai hari a gidan shugaban majalisar wakilan amurka nan pelosi To yanzu kuma ga cikakkun labarun. Rasha ta yi gargaɗin cewa da akwai yin yaƙi gaba da gaba tsakaninta da ƙungiyar NATO. Mataimakin jakadan ƙasar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya dimitri Polyansky ya ce ƙasashen Turai sun san abin da ya kamata su yi domin hana Kiev ta yi amfani da ƙazaman bama-bamai domin Rasha ɗin ta miƙa musu dukkanin bayanan da suka dace akan abin da ukrainian take kitsawa jami'in diplomasiyar ƙasar ta rasha ya kuma ce a baya ƙasarsa ta iya daƙile duk wani yunkuri na tsokana daga ƙasar ta ukraine amma a yanzu gwamnatin kiev tana son ci gaba da wanzuwa ta kowace hanya da ta hada da jawo nato ta yi fada gaba da gaba da rasha wannan gargaɗin na rasha yana zuwa ne da daidai lokacin da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta sanar da cewa za ta ziyarci wasu cibiyoyi guda biyu na nukiliya a ƙasar ta ukraine shugaban hukumar makamashin ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya ce binciken da zai kai su zai mayar da hankali ne akan yadda ake sarrafa sadarorin nukiliya a cibiyoyin a makon da ya shuɗe ne da rashin ta gargaɗin cewa gwamnatin ukraine tana shirin yin amfani da ƙazaman bama-bamai domin shafa wa rasha kashin kaji ministan tsaron ƙasar rasha sarge shegu ya tattauna da takwaransa na faransa a kan shirin na ƙasar ukraine domin ta yi amfani da wasu bambamai masu kunshe da sadarori masu hatsari da ake kira da ƙazaman bambamai. tarayyar afirka ta yi maraba da taron majalisu biyu na kasar libya shugaban tarayyar afirka musa faki ne ya bayyana marabar da kungiyar ta yi akan ganawar da aka yi tsakanin bangarori biyu na majalisu na kasar ta libya waɗanda suke fada da juna tun daga shekara ta 2011 ne yi da aka kashe shugaban kasar ta libya mu'ammar kaddafi kasar ta fada cikin dambarwar siyasa da har yanzu ba a magance ta ba bangarorin yammaci da gabashin kasar sun kafa majalisu masu cin gashin kansu kuma duk kokarin da aka yi a baya na haɗe su ya ci tura faƙi ya bayyana fatansa na cewa taron na ƙasar maroko zai buɗe kafar warware saɓanin siyasa da ake da ita a cikin ƙasar ta libya to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an kai hari gidan shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ofishin shugaban majalisar dokokin amurka nancy pelosi ya fitar da bayani da a ciki ya bayyana cewa wani mutum da ba a tantance kowane ne ba ya kutsa cikin gidanta a garin san francisco inda ya kawai mijinta hari tare da jikkata shi. sanarwar ta ci gaba da cewa tuni an ɗauki mijin shugaban majalisar dokokin ƙasar ta amurka zuwa asibiti domin duba lafiyarsa shi kuwa maharin an kama shi domin gudanar da bincike a kansa da gano abin da ya sa shi ya kai harin kafafen watsa labaran amurka sun ambaci cewa pelosi ya ji ciwo sosai saboda dukan da ya sha a hannun maharin da ya amfani da guduma. sai dai kafin watsa labarun kasar ta amurka sun ce shugaban majalisar dokokin kasar ba ta cikin gidan a lokacin da aka kai harin an kai harin ne dai a ranar juma'a da ta gabata makonni biyu gabanin zaɓar da za a yi na majalisa a ranar 8 ga watan nuwamba ƙasar china ta samar da rigakafin maganin corona da ake shaƙa rahotanni daga ƙasar ta china sun ambaci cewa an fara raba daga kafin da ake ɗin a yankin shanghai na ƙasar china sai dai an bayyana cewa ana bayar da wannan sabon rigakafin ne daga mutanen da dama a baya su riga sun yi allurai na rigakafi wani kamfanin magani na ƙasar china ne ya samar da wannan maganin na shaƙa kuma bayan da aka gwada shi a cikin kasar a watan satumba an kuma yi wasu gwaje-gwajen a kansa a kasashen pakistan malaysia argentina mexico da kuma hungary an yi irin wannan rigakafin na shaƙa a amurka sai dai har yanzu ba a fara amfani da shi ba hukumar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa an samar da irin waɗannan magungunan na corona da ake shaƙa a ƙasashe daban-daban na duniya kuma a halin yanzu ana ci gaba da yin gwaji a kansu to ƙarshen labarin duniyar kenan. ta ba adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke gabatar muku da bayanai na magabata ruwayoyi da hadisai masu gina zukata waɗanda idan muka ji muka sa su a aiki to cikin yarda Allah mun yi riko da wani guziri a wannan tafarki da muke da shi ko kuma muke kansa na koma zuwa ga rabbil izzati a cikin shirin da ya gabata maganganu muke ta yi fa ba ma wannan shirin da ya gabata ba yau shirye-shirye mu masu yawa da suka gabata magana muke akan ilimi da falalansa da fararen malamai da kuma hakikatan magana da cewa ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwar ɗan adam ta yadda mutum ya rike shi ya yi shi ya karanta shi yadda ya kamata ya ba shi haƙƙinsa to babu wani guziri da mutum zai rike mafi girma fiye da ilimi shi sa muke ta karanto wasu bayanai da hadisai dangane da abin da ya shafi wannan bangare mafi girma a rayuwar ɗan adam to kamar dai da muka saba za mu ci gaba ga wani hadisi wanda aka rawaito shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi sallam, manzo yana cewa aqrabun nasi min darajatin nubuwa ahlul ilm wal jihad wato mafi kusancin mutane daga wata daraja ta annabta su ne ma'abota ilimi da jihadi ma'abota ilimi da jihadi annabin rahama ya faɗa in kana so ka ga mun san dai daraja ɗin annabta menene ma'anata domin an ce annabta ko annabci wato kasantuwar wani mukami wanda wannan mukami ɗin mutum Allah ta'ala ya zaɓe shi ya zame masa ɗan aiki ya zama in Allah zai turo saƙo zuwa ga bayinsa kai wanda Allah ya zaɓa ya mai da kai annabinsa kai zai turo wannan saƙon kai kuma ka je ka ba wa mutane wannan saƙo ɗin ka zama tsaka-tsaki kenan tsakanin bayi da ubangijinsu wannan ba ƙaramin mukami ba ne to irin wannan mukamin shi ne manzo yake cewa a cikin mutane wanda yake ya yi kusanci da irin wannan mukamin sai faɗi mutane biyu malamai da kuma wato masu jihadi to ma'abuta ilimi da ma'abuta jihadi in ka dubi yadda hadisin ya zo duk da cewa jihadi mun san meye ma'anar jihadi yi ya tafarkin Allah ya bada komai nasa da ransa da dukiyarsa da komai jihadi fi sabi mun san matsayinsa mun san kuma inda Allah ta'ala ya tanadar wa mujahidai hatta ma Allah cewa dangane da masu jihadi kada ma a kiran matattu saboda ubangiji shi yake arzuta su wato ba matattu bane su to amma ku dubi annabin rahama a lokacin da zai faɗi suwaye suka fi kusanci da daraja ta annabta bai fara da masu jihadi ba fa sai yake cewa ahalul ilm sai nan ce wal jihad wannan gabatarwa tana fa da ma'ana ba ilimi ashe shi kan kansa ilimi a sama yake da jihadi fa kenan a sama yake da jihadi shi yasa manzon Allah ya fara da ahalul ilimi to ubangiji Allah ya samu daga cikin ahalul ilimi din wanda mu nemi sani din kuma mu aiki da shi a mu wannan hadisi daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya zo a littafin mahajjatul baida mujalladi na ɗaya shafi na goma sha hudu wanda aka ce wanda ya fito da wannan hadisin shine abu na'im a cikin babi na falalan ilimi wani hadisin shi ma wanda ya zo shi kuma a cikin littafin kanzul umal shi wannan hadisin shi ma manzo ne ya yi bayanin nan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa talibul ilm rukunul islam wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin Allahu akbar Allahu akbar ma ba fa karamin al'amari bane ilimin nan da muke ganin kamar ba komai bane manzo cewa talibul ilmi wanda yake neman ilimi rukunul islam wato ginshike ne shi na musulunci ginshike na musulunci Allah to kaga wannan fa ba karamin al'amari ba a ce mutum ka zama ginshiki na musulunci mai tokara addini musulunci kai ne matokaran addini baki daya ai wannan ba karamin mukami ba ne to saboda lokaci za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar Dama saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin same mai ka muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. barin koma gefe ana ku da Muhsin Rahimi domin jin irin wakar da ya tanadar. Da fatan masu gara zama kuma su daɗin shirin. چشم خورشید و باران می گشاد Thank you. madalla da sun rahimi a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. باد عشق خار و کورم خار و کورم خار و کورم و شرجی دو چیشت جور جورم جور جورم جور جورم امارت میزنم ای خشت دل خشت دلسی خشت دلسی چشی برگی دو چیشت masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin ne yanzu sai kuma can da mai idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da domin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh